والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون da waɗanda suke yin imani da ayoyin littafin Ubangijinsu, da waɗanda suke kaɗaita Ubangijinsu da bauta ba sa haɗa bautarsa da ta wani abu.